أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بتدبر القرآن فقال جل قائلا عليما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله أوحى إليه ربه فيما أوحى إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وتكفل الله له بهبزه ما بقي الليل والنهار وكانت تلك معجزة من معجزات هذا النبي وهذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى سائر المرسلين وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمة الإسلام قدموا كتاب الله تلاوة وتدبرا في شهر رمضان وفي سائر الأيام وتعلموه وعلموه تحصلوا على الخيرية التي وعد بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقفوا عند حدوده وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وإياكم وهجر القرآن فإن ترك تدبره وتفخمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من هجرانه كما قال أهل التفسير في تعويل قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا أمة القرآن ولا تفوتنكم تجارة القرآن والله يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقد ورد في فضائل القرآن يقال لصاحب القرآن إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة وليس يخفى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وفي الحديث الآخر من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه أيها المسلمون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فأين المتلمسون لهدي القرآن ليقودهم لأقوم الطريق وأوضح السبل وإذا لجت البشرية في طغيانها واتهمت واتهكمت الظلمة على أهل الأرض في برها وظهرها وسادت الحيرة والضياء في آمن من البشر في مشرق الأرض ومغربها كان للمؤمنين بهذا القرآن منجاة ومخرج ونور يضيء الطريق ويبدد ظلمات الحيرة والشك فهل يأكل المسلمون قبل غيرهم هداية القرآن وهل يستشفون به من كل داء والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أجل إنه القرآن يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيج والميت وهو رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه لكن ولكن ليس ذلك إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه كذا قال العارفون وهو أحسن الحديث تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادي أفيليق يا عباد الله أن تتصدع الجبال الرافيات لعظمة القرآن وتخشع الهجارة السم لو نزل عليها هذا القرآن وتظل قلوب البشر سلدة لا تهزها قوارئ القرآن ولا تؤثر فيها مواعظ الذكر الحكيم ويختم المسلم كتاب الله ويهضه حد الشعر وربما لم تنزل منه دفعة, دفعة أو يتشعر له جلد, جلد فضلا عن إصلاح حياته أو تهذيب سلوكه وفق توجيهات القرآن ولو كان في الكتاب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتقى تصف بذلك دون غيره لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا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 da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Tsokacinmu na yau ƙarashin wancan satin ne wato girman alƙur'ani da martabarsa da ɗaukakarsa. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi wa bawansa. littafin nan babu kuskure cikinsa balle karkacewa na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah shi kaɗai ike ba shi da abokin tarayya a gare shi ya yi umarni da a tsaya a yi tadabbarin ƙur'ani a yi nazarin maganganun da ke cikin ƙur'ani inda suka taso da inda za su da albarkarsu da haɗin kansu da arzikinsu da abubuwansu da alheransu inda ke afala ya tadabbaru na alkur'an wai mutane ko me yake damunsu ba su tsayawa su yi nazari alkur'ani wato abin da ke cikinsa am ala qulubin aqfaluha ko makullai ne akan zukatan nan ne sun duban amma an riga an kulle alheri ba zai shiga ciki ba amma da a ce buɗe zukatansa suke suka tsaya suka fahimci me a cikin ƙura'ani kai dole za a samu canji na tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma annabi muhammadu jakada ne na Allah auha ilaihi rabbuhu ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yayi saƙo zuwa gare shi cikin abubuwan da ya kawo innahu liqur'anin karim kai wannan qur'ani ne mai albarka fi kitabin makruh cikin littafi kiyayayye la yamassuhu illa al تنزيل من رب العالمين وتكفل الله له بحفظه كما الله تبارك وتعالى يا تيا مسا قري قراني ba za a iya با shi ba ba a saboda haka nan yana nan madarafa yadda aka saukar da shi Allah ya tsaya wa annabi Muhammadu ya tsaya mana ma baqiya al-layl wan nahar hadde akwai dare da wuni to ko za ka sadda qur'ani garau tangaran mai burkutawa sai dai ya burkuta kansa amma ba al-qur'ani ba wa kanat tilka mu'jiza wannan mu'jiza ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan aka ce maka menene hujja annabi Muhammadu manzan Allah ne mai ka gani kai imani da shi ce ƙura'ani. ba mai iya zuwa da irin fa inda duniya kaf a haɗu mutum da aljan su zo da wani abu mai kama da ƙura'ani ba su iya ba ko da fashi zai dinga taimakon fashi ya Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci bisa manzonmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran annabawa manzanni wardallahumma ya Allah ka ƙara yardanka wa sahabbansa da wa'inda suka biyu wa'innan sahabbai nashi da wanda suke koyi da su har zuwa a ranar sakayya Allah ka amince musu amincewa mai yawa bayan wannan jama'a na cikin masallacin nan khasa wa amma masu sauraron mu ummatal islam addimu kitaballahi gaskiya in ji yara sukan ce gaskiya ta Allah ku girmama littafin Allah abun da ke samuwa yake faruwa mara daɗi yana faruwa ne dalilin wasa da alkur'ani mayar da shi koma baya ba a gudanar da rayuwa daidai da alkur'ani wannan girmama shi da za ku yi ba ka samu shimfiɗa mai kyau kai masa ba ka samu takarda mai kyau a rubuta shi rubutu mai kyau har a yi masa a ce ga kuɗinsa wannan irin wannan ƙura'ani miliyan kaza ake sai da irinsa ban da wannan tilawatan ku tsaya ku iya karatunsa da kyau da tajawidinsa yadda aka saukar da shi kada a zakalkale kada a yi baya-baya wata dabburan da nazarin ƙur'ani saƙon da ke ciki wannan ƙur'ani tabbas yana shiryatar da al'umma zuwa ga hanyar da tafi kyau manzon yana cewa khairul kitab kitabullah hadayi kuwa khairul hadayi hadayi muhammadi saboda haka nan wannan tadabburan ku duba rayuwar da Allah ya tanada a cikin alkur'ani ainihin fi shahari ramadan musamman watan da muka durfa ku yau tsakaninmu da shi ya rage buhu ɗaya goma ɗaya ɗoriya ne kawai kaɗan a kai rana ita yau ƙanshin ramadana ya faɗo ƙwata idan yanzu ma muna jin ƙanshin to mutum ya shirya tun da watan daban ne littafin daban ne ya kamata mutum a wannan watan kila ba zai sake samun watan ba kila ma ba mamaki maganan da nake ni ba zan ga watan ba wanda abu ne mai sauƙi a wurin Allah ta amana sa rai ya kamata ka yi buri ko da ba ka samu ba ka samu ladaniya tadabburan fi shahri ramadan wa fi sa'iril ayyam wata allamuhu ku tsaya ku koyi mai ke ciki muna samun wani abu yanzu hadda ake amma ba a gogoriyon tafsirinsa sa haddan ake yi don za ka tadda mutum zai iya kawo ma ƙur'ani da ka za a tsayawa ko a gaban jama'a Ta amma kuma an zo wajen fassarar sa gaba ya san ma nan ba kashi an faɗi ba nauyi kada ka zama masalul ladina humilu taurata kan masalul himari yamilu asfara mutum zama kamar jaki ike kayan kwalaye to kwalayen nan ko sun zubo ba zai ci kwalaye ba to fa idan kana ɗauke da qur'ani ba ka san sa ba kamar jaki ne ko jaka ce take kayan kwalaye kaga da aiki lalle ne ka san a alkur'ani da hausa farinsa da bakinsa. ba na nan farfaro ba haɗa baƙi a'a sama da haka ka san menene a cikin littafin nan kai aka rubutowa zuwa gare ka in ka tafi a jama'a ko aka rubutowa a cikakken tsarin duniya ne da tsarin lahira kada mutu dawo duniya ya zuɓe koma lahira bai ma san duniyan ba kaman bai je ba don duk wanda ya zo duniya ya koma lahira bai san ƙur'ani ba kai ya gama taɓewa wallahi ka gama taɓewa abinda aka halice ka saboda shi an yassara shi an sauƙaƙa shi an buga shi har da zinari to kuma ya zama kai baka iya shi ba in ka koma lahira kana jin da wacce fiska za ka sadu da Allah ka tuna in ma baka taɓa sa wannan magana a zuciyarka ba to yanzu ka sa ta yanzu in na koma ga Allah da wacce fiska zan sadu da Allah shekara ta wajen saba'in ban san wani gurbin a alkur'ani ba yi an gama taɓewa to kakkace za ka kwatanta ni? ka goma ka arba'in ka kai talatin kai ko sha biyar to ya kamata ƙur'ani babu tudun da baka san shi ba illa dai sirrin da ke ciki kila baka san ba ka san wasu abun baka san wasu abun ba sai dai haka don haka nan ku ɗauki lokacin ku ku ba wa ƙur'ani ku ba wa ƴaƴanku lokaci mai rai kada alƙur'ani ya bashi sai an gaji tun safe ana karatun sana'a bayan sallama a gegara a ƙara da wani abu sunan shi laifin kuma suna fani ba don komai ba don a hana zuwa islamiyya don a karya musulunci kasawa'un wacce iri makaranta ko yanzu makarantar ana canji canji ana ceto akwai safi akwai rana ai karfe ɗaya na yi yan rana na shiga to mu yanzu za ka yi yan islamiyya an an sako su biyu ma yi kokari hatta makarantu suna ƙara awa ɗaya saboda suna zuwa wasu makarantu a ƙara awa ɗaya su zo a sai musu su zo biyu tilka kismatun diva kasan da aka ba wa ƙur'ani ma gaskiya an cutar da ƙur'ani ya dace a ce safe aka bashi ko da yake wannan laifinmu ne mu muka mu muka kicce aka ce a rabar wannan haya islam wa'annan gireditu shi ke nan wannan boko suke amma dole sai musulunci wannan ma musulunci suke amma dole sai boko shi nan illa musuluncin wa'annan ba zai karfi irin na wa'annan ba mu boko wa'annan ba zai kwari irin na wancan ba to shi sai a zauna a tafi shi ne aka yi balance amma in ba haka ba kismatun diva an yi zalunci a rabon sau da haka nan dole ne a tsaya tsayin da ka asan ƙura'anin nan allimuhu eh, mai yake da suna allamuhu wa allimuhu ku kwai da yanku tasulu alal khairiyati malan za ku alherin duniya wallahi da alherin lahira in ku ban haka ba kun ga yadda ake a faɗi to sai da sake taɓewa a sake kwalewa in an ce taɓewa aka to za a kwale har ba mu dawo muka ba wa alƙur'ani darajarsa ba na hannu ƙaumun a azzanallahu bil islam fa muhammad ta gainal izza bi gairi ma a Allah a Allah so da kanan wannan allimuhu tasulu alal khairiyyati alherin duniya da lahira allati wa'ada biha rasulul huda sallallahu alaihi yanzu ba gani ba bayan Allah da suka gabata su suna son su ajiye mai Qur'ani a gidansu sai ta karatu da za ka yi hakuri za ka iya zama a nan ce zai iya zama a nan menene ka zo a garin na ce karatun Qur'ani to ka kwana nan kawo kayan ka ajiye ma cikin gidan kana bukata ka je duk da haka mu muka yi karatu zai baka gida kawai abin da yake so ji tilawa kana rugurguna tilawa a gidan shi gari na wayewa sauransa zai ɗauko ku ci tare ina baka haƙuri daga ina ke sai labari wani ma ƙarshen a nan gidan zai aure daga nan an ji mai aure ce to koma ta ga ɗan wuri na an buɗa mu ai kun sun albarka ga nan ko ɗakin baƙi mutum bai da shi ba a zaure a gida sai dai a yi falo ana ba ƙwarai zaune a falo can ciki mata ce a ciki ga ‘ya'ya ƙurani an yi watsi da shi an yi birin da shi saboda ka nan mu dawo da karatun alƙur'ani mu dawo da darganta masu karatu in an ce akwai sace-sace a dama ana sace-sace tun da aka fari duniya ake sata kuma ba za a daina sata ba har duniya ta ƙare ba ce wace aka ce musulunci ya haramta fata ya haramta tsintuwa balle fata amma bai ce ya hana fata gaba ɗaya ya hana ta gaba ɗaya wanda in an yi shi ba za a yi fata ba la ba a makka ma ana fata aka ba ana fata mutum ba zai zai ce an nan masallacin an kwashe min takalmi an kwashe takalmi a makka idan ka zubar da aka kwashe ma takalmi ba za ka ce a yi caji ba wani mutum ya miƙe cewa an ɗauke masa waya za a aika jiwa za a safa da wani hanya za a ke mutum mutum shi saboda haka nan ma'aikata cikin masallaci ku shirya wani abu ne akan yi shi da sani wani ba da ke ha ku bashi ta ce don me zama bashi dakin Allah ne don me ka zo da waya? don me ka zo da abin da za a yi abin nan ɗin ka zo tsoron ka bautan Allah muka zo yi to saboda haka nan ba za a yadda wani mutum mai daraja ta ya daga daga hannunka a duba a sa masa hannu aljihu saboda an dauke ma ha so da kanan ko a kasuwan aka yi sata a kasuwa ana rufe kofan kasuwa sai ta ji eh? ba a yi ko to sai a dakin Allah saboda kare na hankalin mutane abin da aka wanda duk ita shi ya sake yin haka dama a samu karfafa ku tukuikuye shi ku miƙa lauya ina nan sambar maganar da nake ji ina ji ana daga kafa ne kai mutum zai shiga ta kasa kyale shi a daga kafa a ga cewa ina kanu fa sai ana gaya maka ku yi hattara in ma aiko ka aka ka hattara ba a irin nan ne za yi wannan ba kuma ba za ka yi abin da zai daga mutane hankali ba za a ta kui-kuya ka a miƙa wa lauya shi zai iya gano da gaske ne kai taɓin hankali kake da shi menene ya faru menene ya faru can ka ba su bayani ka ba su bayani ya ma dace a koyaushe gaskiya muna ta ajiye da jami'ai banda wayanda suka sa kansu a wannan mun sa su ne kawai su zana standby wanda duk isa yi mana wata gaggiwa ba wata matsala ta kwaikwaye shi ba a yi sai a miƙa masa lokacin za ka zo kai bara dole kai gari kuma sannan a fabo yi mutane a masallaci a ku kyale shi a a kar ku kyale shi me na ku a ciki Ba sallaci ne ke ba a yi masa bara ba za a cimma mutuncin Allah a gaban mu ba dan duk wanda ya tashi yanzu ita yana nema yana ba mu labari Allah ya cuce shi kun ga jama'a ko Allah ya ba ku ni ko ya tsarge ni ya hana ni sai ku taimake ni abinda ya ba ku din nan ku dan bani tun da Allah ya hana ka iman eh, ne kai ba mai ba ka in kuma ka zo misali ka zo wajen Allah to zo ka gaya masa ga ɗaki an yi shuru moyan wani na motsawa za a karɓe saboda kada mu yi iya tsarewar mu gaya wa Allah Allah ga halin da nake ciki ai ko ba ko kai cin mutunci ne a ce maka ba ko zo ya ce da Allah malan ka amin ruwan sha ka zo gidana shi kenan ka zo gidana duk da ina irin wannan hali ka ce alhaji salisu ka amin ruwan sha sha ina alhaji amadu zaki ku to da algar kawai ake ta to a faɗi algar kawai ba ku wani amma dai yi ma na je makka mai amma an ƙi faɗi ta ki wani muka faɗi da wani dattijo a daji sai alhaji barka da zuwa na ce ba shi allah sai wanda ga dai burbushi ce to na fama dan uwana mutane kan uwana sun ki shamin alaji amma yana da dan uwana shamin alaji muka kaifa muka kaifa to saboda kana a takaice ku bar wannan magana akwai nau'in cin mutunci ka zo wurin mutum ka roƙi makota ka zo wurin Allah kuma sannan kana gaya bayin da suka taru nan fa bayi ne bayi ne na Allah ba su suke badawa ba sannan kuma har a samu wani ibilishi a cikin masallaci a bashi ya roƙa na so aikin da za ku min masu cewa a bashi ya roƙa nan don Allah ku samu min sunan ko mutum biyu ko mutum wanda mutum zai tashi yana cewa a yi kaza wani tashi ce ban a yi wani ce ka bashi to wannan nake so ni na wani wannan mai cewa a bashi ɗin na shi nake son ku haɗa ni da shi wannan na wani da ni ba mu kyau ne cewa abin ba za ka ba shi ba ka ba shi roƙa a ni ko ko kuna ganin a bar mu kai mutuncin Allah muna muna nan eh jama'an masallaci to yadda fa kai din nan fa ne amma ba za ka so mutum zo gidanka bai roƙo ka. ko da roƙo makota a ta ka ce min da Allah an gwanna roƙo mana ka ba ai fi amma mu bashi zai ci mutuncin Allah duk wani wanda yake bara ko a cikin masallaci ko a kusa da masallaci in dai menene don saboda wannan to gaskiya ko ta kwaikwaye shi Ban da duka ban da fagi amma ko ta kwaikwaye shi ko damkawa eh, hukuma hukuma kamar hukuma lauya zai iya bi mana koyaya aka yi sai in gice ku sake shi ya san inda za a samu shi in ce bai gane ba sai ya damka shi can can in suka sa a shi to ya san ya ɗaure su hauwuya duk inda shi gaba kira za su zo da shi sai ta abubuwa ba za a yi baragada ba in wuri akwai shugabanci ba a baragada ban a samun hayaniya a yi karatu kullum a yi karatu ka gana zaune ba kan gado fa subhanallah na yi mamaki wata wata wani na hudu ba kamar yadda nake hudu ba na farko sai yanke jiki ya faru amma iko Allah masallacin ba wanda ya tashi illa mutum biyu suka tsallako suka taba suka taba suka ji da gaske ne yayi nisa aka gyara hannu aka dauka ya rabu ya rabu aka yi waje ba wanda ya tashi wai kwato yanzu mu ya za a yi hmm? da zan kalo, in yi nan ko in kalo, in yi nan faukatar jirin wa'ancan can da gaba ɗaya na can ne zai rugo da gudu yau nan gudun ta mai amfani so yana ya kamata mun yi hankali can kama ai mutu da safa kamar da shi kuma ka zana ai wasu ka fasa gairuka akwai wani da ka sana da yin haka ka fasa gairuka wancan ta so ka fasa gairuka wancan ta so magana su ka shiru da bakinka ba a saka ba ba a neme ka ba za a zo neman ka amma yanzu ba a neme ka ba na wancan bangaren bai baro inda yake na can bai baro inda yake na waje ba ya shigo ba don bai gagari yan ciki ba yan ciki ma bai ishe su ba kana gasa sallah ana cikin sallah fa aka yi kisan kai sallah ba ta yanke ba tabbarar da aka yi ta haman ba ta yanke ba ita aka ɗora Allah ya kace an ji an kabbara ba ma za su fika an fara tilawa sai aka je wani abu kaf shikenan dan sai aka je wani ya ta kama sallah wannan shi ne musulunci an yanzu ne hisa ba gaskiyan yara suna da kwakwalwa su kan ce malam mu musulmai ne kuwa shi wallahi dai gashi na mu musulmai ne illa irin wasu musulmai ba mu da tarbiya ta addinin musulunci don babu discipline to saboda haka nan mu tsaya mu san discipline a cikin alqur'ani wa allimuhu tasulu ala alkhairiyyati allati wa'ada biha rasulul huda khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wa qifu 'inda hududihi ko tsaya nan layin fa mana ƙur'ani ya zana layi sai ka ga aiki mai sukan zama layi sai kan ka tsallaka kana tsallaka akwai za ka ji kan war gaje kuma sai dai wani ƙur'ani ya ja layi to mu tsaya kan layi kada mu tsallake sau da kanan haka wa amalu bi mahukamihi ku yi aiki da dokoki bayyanannu kada ku yi aiki da abun da kaya rikicin cikinsa yanzu kawai misali za ka ji ta haya haya haya a yi tarawihi ba za a yi tarawihi ba ta hajjudi yake menene yake da suna babu kar sannan magana banza ne da koma tsana ta ishe ka umaru dan khattab shi ya fara assasa tarawihi bayan annabi saboda haka nan da ya zo ya afafa ana raka'a sha ɗaya sha biyu sha ɗaya sha uku aka waye gari ga mutane kaman an ji nauyi ga mahaddata barkatai ya kace to shi kenan aka mayar da ita ashirin da hudu uku ta ta kai talatin da wani abu to kai ba aiki ba kaza a ba za a aika ba a a wannan ko kuke gaddama ka ta horon ku yan gaddama ku gaddama ku mu ba gaddama muwatta malik ta ishe mu eh ta ishe mu mu kallada da shi kai ka tafi masallacin ku masu tafariji da ta haƙiƙi ku ci kayan kwasar mu ku bar mana namu nan bi mu kanhi wa aminu bi mutashabihihi abin da ya zo mai tsaurewa ku imani da shi wa iyyakum wa hijran alqur'ani kun gani ahin ko kashe ni duk haka da kaurace wa qur'ani fa inna tarkata dabburhi barin dabburin abin da ke cikin qur'ani Wata tafahhumihi da neman fahimtansa min Hmm, Suleiman ku dinga zuba hadda ku dinga zuba hadda yadda kuke zuba hadda to wallahi kusan abin da ke cikin qur'ani an dai kuka daina sai dai ku haddace ku aje ku haddace ku aje kun yi sauka kaza kun yi sauka kaza akwai karatun sauka akwai karatun hadda ai in karatun mm, tadabburi ko ramadana za ka gani inda daddare an zuga karatu da rana an kaje kila aya ɗaya ce take tsare mutum ko don ne saboda su dabburinka wancan karatun tadabburi ne wancan karatun ko musauka na neman lada ne idan lokaci kaza idan misalin ah, mai ike da suna wasu sun kwana sun kwana sun yi sauka da daddare ka zo tsakanin magariba da isha yau za ka tarar ana karatun ƙura'ani ana karatun kuma ta dabburi wanda suka kwana ɗin nan tilawa to su ne za su zo su kuma a yi ta dabburi mu ma da ba mu kwana tilawan ba sai mu bi mu mun je mun yi abin da ya sauƙaƙa amma kowa zai zo amma baran mahaddashi shi fi kowa zama dole gare shi kisan abin da ke ciki sai isa dole makarantun na su ma dole a taɓa su A kan karatun ƙura'ani labar da a taɓa su menene irin taɓa da ake nufi maimakon a ce an sauka an yi an yi abu na an rubu an haddace an rubuta da ka in ta tabbata gaskiya ne to ya labarin kuma kalimatu to dole a haddace tafsirin dole a tabbata mahaddace ne kai daga bakara ko a ce fatiha zuwa nasi eh to kuma ya zan ba wata kalma ba kuwa da za ta saka maka burki sai dai kaddara kaddara kafin ka riga fata abun da ka sani yana iya gagararka wannan ba a lissafi da shi dole ne a sa wannan haddar kalimatu haddar kalimatu wanda ya zama dole ne mahaddacin ƙur'ani kafin a yaye shi to a tabbatar da ko a samu dai wani littafi daga mai irin wa'annan a ce ya bi kaza saboda ka wannan dai abu ne insha Allah ana nan zuwa kai wa aminu bi mutashabihi na wuce tadabbur eh, wa tafahumi min hijrani indi ba a tadabburi ba a neman fahimta fa an ce qur'ani balan ka ce qur'ani ka haddace babu baka san ba ka tadabburin sa wa tarkal amali bihi da barin aiki da shi ah maddacin qur'ani na taka wandon fa mahaddacin ƙwar'ani ƙarshe yana sa kayan irin wani kayan dai bari a bashi haka yana neman ya zama ɗawisu kan ka zama tsakatsaki kai ba ɗawisu ba kai ba gulu ba na ba zawa zawajirihi wannan tarkal amali bihi la tarka intisali awamirhi kenan da tarka zawa zawajirihi min hijranihi ya kamata da an kalle kamar da cin ƙura'ani ne kai ce a ah, wannan masha Allah kuma da cin ƙura'ani ne kayansa da ya sa ya yi kama da kayan mahaddacin alƙur'ani wal'udula anhu barin alƙur'ani ila gairihi min hijirani kafa bai kamata ba ta ba alƙur'ani ta ɗakko wani abu ba alƙur'ani ba wannan ta ƙaurace wa alƙur'ani duk da dama ta ce ita ba ruwanta da ƙur'ani wata ƙasan kaza qala ahlu tafsiri wannan shi ne malaman tafsiri suka faɗi fi ta'awili qawlihi ta'ala wa qala rasulu rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al mahjura akwai maganganu da amma ka duba wayannan abubuwa ya kamata na ce guda nawa ne to amma na riga na wuce ban kirgo ba sai kenan ku koma ku kirga da kanku ummatal qur'an a gurguje wala tafutannakum tijaratul qur'an kada fataucin qur'ani ya uce muku tilawan sa ba kada ya kubuce muku shine fataucin sa wallahu yaqulu innal ladina yatluna kitaballah lalle masu karanta littafin Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran ko alaniya suna sadaka koyi, suna sadaka bayyane Allah sarki alhazanmu ba don alhazai ba su canza ba da sai in ci gaba da fata Allah ya sa mutane su ma su je makka su ga yadda ake sadaka kawai ka je ka koyi sadaka kai kallon yadda bayan Allah ke sadaka kaga lokacin shan ruwa ya yi ba inda za ka fai abinci abinci ne ga shi nan da kai ko da kai zahiri ne a cikin masallaci za ka zana za ga wani ya zo da shi fiɗa da abuwa Allah ya gafarta mala faddar. za ku ce a cikin ƙwaya ɗaya ba za ta faɗo ba tunda da an kalli irin ku za a taimako komai waje abinci ne ga shi nan ka je da ramadana ni duk da dai ban je da ramadana ba amma a lokacin da na je din nan fa ina ga abin da na gani ina ga inda ake sadaka to mutane kuma na ba da labari masu zuwa umra na ce kai ana sadaka hatta ma dangin mu akwai mai zuwa umra ko zai samu sadaka wai lokacin ake zarka idan ka zauna ba ka fita a masallaci ke tattila wani qur'ani can kana sallah karshen ta wani sai dongoron maka da jaka hifice da laida sai ya fuskanci kayan nisa da sallah sai ya je maka wuce kafin ka gama sallah ka yi shamsa ka ce assalamu alaikum ka duba ka duba haka ba ma mai kallon ka ƙarshen ta ka nemi mai da kanka mugun mutum me ke waje waje haka ko dai kai mugu ne ka ɗauka ka buɗa ka ga riyaloli ne himlu ba'in ka gaba ce sai dawa ka gaba umra ka zo ba neman sadaka ka zo badalan mu koyi yin sadaka sai mu je karɓan sadaka nan, hmm? sai ka a waye gari jatuma ta fi kyau ta baiwa Allah ce jatuma ta ke malam na ce daga yau na da yadda cin sadi. in Allah ya da haɗin koma ga Allah ba na sake cin hadisi ba Allah ya kiyaye abin da zai sa in ci sadi na ce mai ya faru ice ta ce wani na gani ina dako da rana ya kai kaya a bashi riyal ya kai wannan a bashi riyal can da yamma na fito sai na gan shi shi ma ya sa kaya mai kyau ina yalla sabi shi wannan dakon da ne har yanzu akwai mutanen da na da salim su yo dako su ke su yi sadaka in ka je za ka gan su sai na ce maka yalla hisri sabilla malakaci ba wai ka bashi ba in ya yi ta godiya ita ma godiya ina zuwa ina raba mutane kai kuma ka zauna ka ci gaba da cin wannan saboda na san faɗi wata mummunan kalma Allah rafa min asiri da wa na so in lafta ma ta amma zuciya ta mutu a masallaci kai sadaka ake ba zuwa ake karɓar sadaka ba ko ni na gane wa idan zaka iska zaka kwalaye yara za su masa sabon malam na ce in kun ga kwali akwai dibino a cike kuɗi ba kawo shi aka yi ba na kowa ne ba kada ka ce wurin za ka ɗiba ka je ka fara gida wa zai ɗauko maka su ba ka kaduna ne wanda tana ka ci kana neman motar oke ne akwai can in ka ɗebo sai ka ci azaba sai ka bi ta kano ko ta kaduna ko ta abuja da kanka za ka gudu ka bashi ga shi nan to mutane mu su je su koyi sadaka yanzu kana cin kayan mutum shi ne ma goli sau nawa na jin mutane ana ce abin mutane sun fai kwalama mutane sun fai abin nan sun fai san banza sai kaga sun zo babu abinci ai ko kana cin abincinsa ka kaje ya fara cewa mutane sai ka ga mutum ya zo masallaci zai yi tikafi bai da koloma guda ɗaya ai wannan ganganci ne ai wannan bai da kyau ai wannan rashin hankali ne ce a ah, ah, saboda na ci abincin ka rike kayan sai ka san yadda za ka yi don dai mutane na ji wannan ya fi a kirga wani zan zan ci abinci ka ce a ka ka ci ka ko kara babu to ya kamata mu koyi mu koyi yadda ake sadaka tun da dai sadaka nan da gaske ne lada ake samu kai in ma baka taba ji ba gaske na wa an fi komi mara hu ko an fa komi mara hu sirran wani ba a ganin inda ya ce wa alaniya ka haɗa duka in an ga wani to ba a ga wani ba yarjuna tijaratan lan tabu wannan kasuwanci kada ya kubuce domin kaka kafuwanci, mana tashin kaya gashi nan ya duno ramadana ta zo ba tashin na faɗi shi dai da kalma mara kyau lokacin samun lada to inda ake dinka lada ya dofu wa da warada fi ilil qur'an. labari ya zo wajen maganan falalan alkur'ani li sahibil qur'an inna kulla tajirin min wara'i tijarati duk dan kasuwa zai zo a bayan kayansa wa innaka al-yawma yau kaima min wara'i kulli tijaratin kana bayan kasuwancin ka wa laysa yakhfa jama'a ba koyayye bane ba hadisin manzon Allah la hasada illa fitnatayn ba a gasa sai a abu biyu rajulun atahu Qur'ana mutum ne Allah ya ba shi Qur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an Ya ya mahaddata iyayen ku sun ba da kuɗi kun yi hadda hatta biya ake mu yaro yi hadda ka zo gidan duhu da daddare babu wani hasken tilawa ai ya dace kana da mahaddata maza kana da mahaddata mata amma sai ka zo gidanka karfe ɗaya ba alama akwai mutum sai duk matattu ne ƴaƴanka matattu ka samu kuma za su zaurin ka ce baba a ba mu kuɗi za mu yi walima a ba mu kuɗi za mu yi kaza baba a ba mu kuɗi za mu yi kaza mun gama haɗa ƙur'ani baba a ba mu ina na kun haɗa ƙur'ani ban ji amo a gidana ba Hmm? ai ya kamata da dare wajen karfe ɗaya karfe biyu ka ji kawai wata ta tashi tana zuba tilawa me ke faruwa ce wance ke kiyamun laili a wani ke kiyamun laili amma kana da ƴaƴa sun sai ƙur'ani shuru? in ma ka gabbo in ka ji motsi motsi wani na zaune waya yake kallo satin yake yi rira bai baccin ba mahaddacin Qur'ani kuma da wannan kai abu ya baci wanda da za ka tuna ka kirgo abin da ka kashe tun ran da kai masa rijista zuwa ya gama haddan nan shekara kaza malam ya ishe ka ka samu wata eh, kyakkyawan belgium ta gwab kana hawa ruwa ba zai doke ka ba amma wannan da ake nan karatu ba ladan ba sai an karanta za a samu ladan ba ana cewa a zo a karanta za a hau to wannan yashe zai makaratun ƙurani takarda ce haddan to amma dai bari ba ku da yayanku kila haka kuke so wa rajulun atahu Allahu malan wannan Allah ya bashi fa huwa yunfiquhu inda ce ana Allah ko ana annahari to wannan in ma kai gasa da mahaddacin can ko ƴaƴan muhaddisin can kai ma ka samu naka sunan wani gari ko ka ko wannan dukiyan Allah ya zaka dukiyan kai haka in dukiya baka samu dukiya ai kokolwa na nan da dama wanda bai Allah bai bashi dukiya ba sai ga Allah bashi kokolwa to haka ya zo a hadisi wani man shagalahul qur'an kuji wannan magana ta annabi duk wanda qur'ani ya dauke masa hankali wa zikiri zikirullah ne da ambaton Allah an mas'alati daga roƙona a tsaituhu afdala mimma a'ti sa'ili zan ba shi sama da abin da nake ba masu roƙo wannan zan maimaita a to kuma maimaita ne don in san ka rage tafiya faɗo isa ya fata kai magana ka magana ka ba ta fita da kai na gila za ka yi fasar jama ce mai yanci kawai amma ba da jikai ba amma ta yi abin da ke cewa duk mutumin da bautan Allah ya ɗauke masa hankali za a ba shi sama da abin da za a ba mai roƙon Allah kaga ya yi daidai amma ba daidai ne ba ko ba mai akwai mai gyarawa ne eh. yawwa kana nesa sai dai waye ne zan fa nuna mai kafet bambancin mai kafet istilahi ba na'am ya aka ce magana abu Kama ban da kai to ya to ya kai na koro kai kuma zaka tare ni rike min ina nan zuwa kanka in tabbatar da na gaba na a rushe suke ta yanzu na za nan ka haka yake ya ce duk wanda alkur'ani ya ɗauke masa hankali to Allah zai ba shi sama da abin da mai roƙon eh, eh, ba mai roƙon ha shi dai ya bar ɗaya hmm? ya bar ɓalli ɗaya waye ina neman shi a nan na neman mai magana ne a nan a shi ga shi can eh eh haka ne wannan guntun baka kawo shi ba akwai wani dan guntu <laughs> zo za ga abin da wannan sai dai a ce to kun kafa kun bani gari kun bani gari haka ka gani an ce duk wanda alkur'ani ya lantar da shi daga ma bai roƙi Allah ba da ambatona ko wa zikiri da ambatona to zan ba shi sama da abin da nake ba wa mai roƙona ta kaga galibanin mai karatun qur'ani ko mai abin na kaga zikirinsa da yake ibada yake ta subhanallah yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga anan babu roƙon Allah ciki sai dai ibada ne zikiri ne na ibada shine gashi nan to man shagalahu alquran wa zikiri a mas'alati daga roƙona bai samu yaro a huwa afdala ma uti sa'ili to kaga zan ba shi sama da haka in dai kana zaune kana karatun qur'ani ko kana ta ambaton Allah shikenan Allah zai biya maka bukata ko baka roƙa ba sama da yadda yake biyan bukata wa mai roƙonsa tunda wani lokaci zaka daga ce to ani ban roƙi Allah ba to ani ban yi kaza ba ina aikin da kake roƙon Allah ne sai dai kakkace ka daina roƙonsa da daga na ka haɗa ka roƙe shi kaga kai ma hankalin ka zai fi ne tsuwa Allah ina son kaza Allah tare da kafan Allah ya fi ka sanin kanka ya ayyuhal ladina ya ayyuhal muslimun inna hadal qur'an wannan qur'ani da muke bato akai yahdi lillati hiya aqwam yana shi ya tarwa ga hanyar da tafi daidai don ƙur'ani ya fi hanyoyin tarbiyyar nan na duniya gaba ɗaya ya fi dukkan hanyoyin nan koyarwa zuwa ga alheri ya fi demokuraɗiyya ya fi gurgudu ya fi wahadiyya ya fi wane ne dukkan hanyoyin nan haka ɗauko hanyar ƙur'ani ya fi dansu da za a ɗauko mas'ala mas'ala a ɗauko mas'ala kaza me jari hujja suka ce a ɗakko mas'ala kaza me gurguzu suka ce a ɗakko mas'ala kaza me musulunci ice in aka ajiye su za ka gani musulunci ya fi ba wai don mu musulmai ne ba a'a a ba duniya ta hukunci a ba duniya ta hukunci wannan shankiti Allah ta'ala ya ji kansa yana ya yi magana kan wannan sama da shafi ɗari biyu akan yana ce in ban da ba don lokaci ba da ya taro hukuncin duniya baki ɗaya ya tsakko hukuncin musulunci yi wa kowanne bayani kaza da musulunci yake maganin ɓarawo da yadda a demokuraɗiyya ake wa ɓarawo da yadda ake wa ɓarawo a gurguzu da yadda ake wa ɓarawo a musulunci in ka duba ka gani sai ka gana musulunci a fi nau'in to haka da yadda a ɗakko zina a kawo illar zina menene jari hujja suka ce gurguzo suka ce me demokuraɗiyya suka ce akan shan giya akan shaye-shaye me musulunci ce sai ka musulunci a gano yancin wannan ya faɗi a sarari a duniya kowa ya ji kowa ya karanta ga tafsirin nan sai dai musulmai ga addini ba ya da mabiya ah, akwai mabiya ba ma'aikata duka matattu ne asma'ata launa dai ka hayyar walakin la hayata liman tunadi ina ma'aikata ina masu koyar da ƙur'ani an ce ana neman ma'aikata ba aikin garma za a ɗako ba a'a ina waɗanda za su ba da rayuwar su koyar da ƙur'ani amma fa da sharaɗi sun san ƙur'ani tunda wanda bai san abu ba ba yadda iya koyarwa faqidu shay'i la yuqihi badalan ka karantar da sauki da ka ɗora su kan wata hanya ta halaka ba. dole ne mu tsaya musu kullum malaminmu ya mutu babban mu ya mutu abin da ke ta mu yi karatu mu yi karatu sai muke daukar lirabi ne karatu ba lirabi ne ba karatu ba luga ne karatun ba ba tarihi ba a'a madaran menene ake nufi menene musulunci menene musulunci ke koyarwa tarbiyyan addinin musulunci fa’ainal al-mutalammi suna li hadayil ƙur’an jama’a ina masu neman karantarwa al’ur’ani li ya ƙudahun don ƙur’ani ya jagorance su li aka wa mittariki inda kana neman ƙasa ce take neman hanyar da ta fi kowace hanya al’umma ne suke neman hanyar da ta fi kowace hanya ta a mutum ne kai kaɗai suke neman hanya a duniya wacce ta fi kowace hanya malar da fi ƙura'ani je ka san alƙur'ani da kyau ka ɗora rayuwarka kan alƙur'ani wa ya sauri. wa idza lajjatil bashariyatu fi tughyaniha idan yan adam sun fada wajen shishigin su wasta kamata zulma ko ina fitilun su sun mutu duhu ya kankama. kama ala ahlil ardi fi barriha tudun duniya duhu wal bahr wa bahriha wa sadatil hayaratu rudu ya gabe ko ina ana cikin rudani wabbiya fi aman min albasari ainihin yan adam daga cikin yan adam jama'a daga yan adam fi masharikil abdi wa ha duk ana bandan bandan ne cikin halaka kana lil mu'minina bi hadha manja kana lil mu'minina manjatu mummunai suna da matsira a wannan qur'ani wa makharajin suna da mafita mummunai maza da mata an suka hadu suna da mafita a alqur'ani wa nurun yudhi'u tariqa wa yubaddidu dhulumati jahli hayrati yana fata fata da duhunan ru'u shakki fa hal ya'qilul muslimun shin musulmai ko za su hankalta su yi wa kansu kabli da ba'di qabala ghayrihim don musulmai ne ya kamata su fara ganewa kafin wasu wahal yastashfuna bihi shin suna neman lafiya waraka da wannan qur'ani min kulli da'in qur'ani na warkar da jahilci qur'ani ka dauki gafalallu sai ja tara masu qur'ani a dinga ce musu ko za ku muku yaki da jahilci sai dai ya kyamai da ku jahilai a yaƙe ku mai sai ku jahilai bayan kuna gani a da wanda ya haddace muktasar ya haddace ainihin tafsirin jallalaini ya haddace fikihu ya haddace risala ya haddace kaza ce waya zuwa a koya masa a ba da don ya kori jahilci don wannan wannan shine jahili kai ku je ku nemo jahilinku amma mun san kowa ya jahili ku nemi jahilinku inda za ku nene shi amma ba nan ba wanda suke da alkur'ani sun wuce ka ce musu jahilai sai dai su ce maka jahili wa hal yastashfuna bihi min kulli da'in wallahu yaqulu wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa muna saukar da abubuwan da waraka ne daga alqur'ani wa rahmatul lil mu'minina la yazidu adh-dhalimina illa khasara taɓaɓɓu ba su ƙaruwa da komai sai daɗa lalacewa da ɓarɓalcewa ajal gaskiya ne innahul qur'an yuzhibu ma fil qulub qur'ani na wanke abubuwan da ke cikin zukata min amradi shakki na shakka wan nifaqi na kawar da munafunci was shirki was zaygi wal maili wa huwa rahmatu wa alqur'ani rahama ne ya hasulu fiha al-imanu imani na famuwa a cikin qur'ani wal hikima da fasaha da ilimi tabbatacce wa talabul khairi da neman alheri war ragbatu fihi lakin laysa dhalika illa liman amana bihi amma fa wannan bai tabbata sai ga wanda ya imani da shi wa saddaqahu wattaba'ahu kaza qala al-arifuna haka masana suka fadi tafsirin ibn kathir juz'i uku shafi 99 wa huwa ahsanul hadith qur'ani shine magana da tafi kyau fatashairu juludul ladina yakshawna rabbahum idan an karanta shi igar jikin masu imani tashi take ثم تلين جلودهم سنة هنكلين فيكريو يقوانتا وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يعدي به من يشاء ليس كل واحد من يشاء ومن يضلل الله فما له من من هادي أفيليكه لا يا ذكر فيه wai yana cewa ah, su sun taho daga garuruwansu musamman shi kafa yan uwan da suke gida ba su san wannan ba to yanzu waye ke da laifi su ne gaskiya dama abin da ya kawo ku kenan ku zo ku koya ku je ku koyar a yanzu kuna ɗaukar nauyi kuna da laifi yanzu a ce ka yi karatunka har ka kai ka samu ni kwali shi ke nan ka gangara abuja don da garin ku abuja ba nisa komai nisan garin mutum abuja na neman shi za su ɗauke shi yanzu ka gama wannan wahalan a ce ka tafi GRA ko ka tafi aikin ka ba ga danginka a danginka ta kun tafan maɗari biyar to amma guda ɗaya ne a cikin ku yau irin wannan karatun ai ya zama wajibi ka koma gida ka nemi wuri ka zauna kuma ka yi haƙuri da abin da ke samun ka don dai in maganan kuɗi ne ba za su baka kuɗi ba maganan ɗinki ba za su yi maka ɗinki ba kai ma kakka mai ɗinki a wurin kakka ni kuɗi a wurin su ka je ka nuna musu yadda ake neman abinci a ƙauyen kuma ga hanyar da ake bi a samuwa har za mu iya tara abincin da 'yan gari su zo suna roƙa mu to saboda haka nan wannan wajibi ba kai kaɗai ba dukkan ku waɗanda suka fararo daga inda suka fararo suka zo to aiki ya gammu gaba ɗaya ya gaba ɗaya an tsaya an faɗa muku abin da aka yi dace an nemo abin da ya dace kuma kun fahimta yanzu ba abin da ya rage muku je ku zauna ba maganan hayaniya ba magana zanga-zanga ba magana zagin wani ba magana wani ne ke da laifi duk ku bar waye da laifi waye da laifi a bar ku zo mu zauna to yanzu mu gyara cewar mu gano wani ne da laifi sa ba mu iya ba su wani ne ba su koya mana ba duk bai taso ba yanzu tun da mun gane mu zauna mu koya ga koya mana za ka koya mana eh to bismillah sai dai kai ne ake ce maka hanyar koya musu din nan kakka ne abun saboda domin kila kana son su gane to ko an kana son su gane ba ka nuna musu kana neman su to haka wannan shi ya waje kai shi ya waje dukkan wani mutum mai kama da kai amma sai yaro ya gama karatun alkur'ani ya yi har da ya yi menene bude masa shago yan bindi in kashe yaro dama saboda ka kun bata mana lokaci za a tantance duk irin ƴaƴan ku a kore su ku kai su san makarantar kuɗi inda za ku ku a haddasar da su ku koma ku kai su shagon amma duk wanda yi karatu ya gama nemi inda za ka yi aiki za ka yi a nan tudun wata ko a kinkina ko ko a'a za ka koma daji ne ko ko ina za ka koma ka zaɓi wuri ka ɗauko amana addini musulunci za ka yaɗa shi iya ƙarfinka tunda in ana ce musulunci yana ƙasa kana jin haushi to ya za a tankaro na ƙasa ko ya mutane ta inda wanda zai bacci ya bacci ala basiratin wanda yake yin sa bai san amfanin sa ba yanzu isan addinin musulunci yana da amfani wanda yake bai san fa'idan da ke ciki ya san ga fa'idan ciki ba ga alherin sa ga kai ko ba musulmi ne kai ban ka ga tsarin musulunci zai baka sha'awa har fahimci shi dai da shi to haka a fayaliku ya ibadallah ya dace bayin Allah an ta tasadda aljibalu rasiyatu manyan duwatsu su dinga fashewa li adamatil qur'an wa taksa al hijara dutse ya mu kurman dutse ya kusa daddarewa launa zala alaihi hadha al qur'an hana law anzalna hadha al qur'an ala jabali la ra'aytahu khashi'an mutasaddian ya za a yi da dutse aka saukarwa zai faffashe kai kuma ga kada jini da nama an karanta qur'anin ko a jikinka ka kasa barin ƙarya ka kasa barin cin amana ka kasa barin munafunci ka kasa barin hasada sai dilala baka da rabuwa lahira sai dai Allah ya saka tuba wa tazallu qulubul bashari zukatan dan adam su cika da mafalda da taurin su la tahuzzuha qawari alquran gargadin qur'ani bai kada ولا تؤثر فيها مواعظ الذكر الحكيم وعذي بي جرجزاسو إذن فأبو شيخ ويكتم ويكتم المسلم كتاب الله ذاق مسلمي يا سوكا يا قاري ويخذه ينا كران تاسي كبر واقع وربما لم تنزل منه دفعة ko jama'atan hawaye bai sauka gare shi ba ya karanta daga can har ya sauka aw yakasha'iru lahu jildun ko tsigar jikinsa bata tashi ba jildun daga eh, jildun fadalan an islahi hayati ballan sana canza rayuwarsa aw tahdhibi suluki ko yiraya ijara mu'amalarsa wafqa tawjihatil qur'an law kana fil kitabil madiyati inda an samu alittattafan da suka gabata tusayyaru bihil jibal suna tafiyar da duwatsu wai da an saukar da wani littafi daga cikin littattafan da suka gabata dutse ya narke saboda maganan alkur'ani an amakiniha wata katta bihil ardu ƙasa ta fara tsatsagewa saboda littafin watan shaƙo auto kullima bihil mauta ko littafin ya kira mata to suka tashi ya matattu ƙura'ani ce ya matattu da matattu sun tashi sun ce na'am na'am menene ta kallon bihil mauta abu nawa uku ya tafi yadda duwatsu dutse dai inda yake kaga ya tafi abu ne ne ban mamaki na biyu ana zaune kafa ta dare duka saboda littafin na uku littafin saboda shi matattu su fito daga kabar su yi magana da kana hadal qur'anu huwa al bi zalika da wannan qur'ani ne zai haka inda akwai wani littafi da aka taɓa yi wanda ya sa duwatsu suka narke wanda ya sa ta dinga bajewa tana darewa wanda ya sanya ainihin yana magana da matattu da wannan qur'ani ne ne babu aula shi wanda zai yi haka shi wanda yake da kayan da zai don babu littafi kamar shi هو المتصف بذلك دون غيره لما فيه سبب ابن دكي cikin sa min al-ijabi na gagara koyo allazi la yastati'u al mutum wal mutun da aljan iya an akhirihim idza tama'u an ya'tu bi mithlihi wannan ga ayan nan gaba da zaka duba law anna law anna al-qur'ana suyira bihi al-jibalu ka shan ayan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 قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم أتدرون من نصف لكتاب الله قال العلماء رحمهم الله أما النصيحة لكتابه فشدة حبه وتعظيم قدره ثانيا إذ هو كلام الخالق وشدة, رج وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني حب مولاه أو يفهمه عنه أو يقوم به له بعد ما يفهمه والخشوع عند تلاوته والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه والإئتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه ونشر علومه والدعاء إليه يا حملة القرآن تمثلوا هدي القرآن في ذوات أنفسكم وحملوه إلى غيركم علموه الأبناء ودعوا إليه الآباء وقعدوا عليه وقعدوا الهلك له في المدن والقرى واصبروا وصابروا على ما ينالكم في سبيله من الأول من الأوائي وليكن الإخلاص رائدكم والمتابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم منهجا في حياتكم وخذوا من همم السلف الصالح ما يقوي عزائمكم كتب يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يقول إن آل الشام قد كثروا وملئوا المدائن وهتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفكرهم فأعني فأعني برجال يعلمونه فدعا عمر الخمسة الذين جمعوا القرآن فقال إن إخوانكم قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفكرهم في الدين فاعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أهببتم فاستهموا وإن وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا فقالوا ما كنا لنتفاهم هذا شيخ كبير يعنون أبا أيوب وأما هذا فسقيم يعنون أبي بن كعب فخرج معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء فقال عمر ابدأوا بهم فإنكم ستجدون الناس فيها على وجوه مختلفة منهم من يلقن ومنهم ومنهم فإذا رضيتم منهم آه، آه، فليقم بها واحد وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين قال فقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا ردوا من الناس أقام بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين فمات في طاعون عمواس ثم سار عبادة إلى فلسطين وبها مات ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات رضي الله عنهم وأرضاه وهكذا تكون الجدية في تعليم الكتاب في تعليم كتاب الله والدعوة لدينه والنفع للخلق حتى ولو تجرب عن الأوطان المعلم المعلمون وتحملوا الموت في سبيل الغاية النبيلة عند المجاهدين الصادقين يا أهل الدثور ويا أصحاب الولايات والمسؤوليات في بلاد المسلمين إنه ليس آه، لشرف لكم أن تساهموا في تعليم كتاب الله بأموالكم وبجاهكم وكم هو عظيم أن تشمل الخيرية التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أتكأيت دي عارشن أبن دا bayan gode wa Allah da neman tsira wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da mabiya gaba ɗaya, ‘yan uwa musulmai, ainihin nasiha fi dinin lahi likita billah, ina nasihan ainihin ga littafin Allah annabi ya yi umarni da ai nasiha wajen abu da yawa nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga manzon Allah nasiha ga imamai nasiha wa kowa da kowa to amma mu a nan wanda muke nema nasiha ga littafin Allah tunda magana mu littafin Allah ne tadaruna man nusru likitabillah ثم بمصنف قال العلماء آمن نصيحة لكتابه فشدة حبه هذا واحد متن كسن يد رأي كساوة كان كسن قرآني سمد يد كتي سن نيرا نيجيريا يا رأي يا روح kuɗi mabba kuɗi namiji kuɗi mata kuɗi mai mulki kuɗi mara mulki kuɗi malami kuɗi almajiri kuɗi idan za mu kai kanmu to ya waje ba gare mu yanzu mu canza in gaske ne mu sawa kan mu littafin Allah fa shiddatu hubbihi duba fa shidda wa kadarhi qadarihi da darajanta matsayinsa malamai yan islamai ba malamai can ba Allah ya za a kusa wa ya'ya alkur'ani sai ka ga mai koyar da liga yana nema ifi mai karanta alkur'ani saboda haka nan dole wannan in fa suka zama ba sa son qur'ani malam laifin ku dole ku san yadda za ku kawata shi ku san yadda za a kusa wa yara son alkur'ani da girmama darajar alkur'ani me yasa huwa kalamul khaliqi ba dole a so shi ba wa shiddatur ragabati fi fahmihi da tsananin fahimtar ma'anan shi tunda idan mutum ya karanta ya haddace ya haddace bai san abin da masalul himari masalul hamir ya hamilu asfara wa shiddatul inayati fi tadabburihi da kulawa wajen tadabburin qur'ani inda tilawatihi li talabi ma'ani hubbi maulahu da tsayawa inda zai samu ma'ana son mai gidansa Allah an ya fahamahu anhu ya fahimce shi au ya koma bihi lahu ko ya tsaya da bautata masa ba da ma ya fahimuhu wal khushu' inda tilawatihi sannan ya za a yi a samu khushu'i wurin karanta shi wa tasdiqu bima fihi walwuqufu da tsayuwa amma a akanihi in muka al'umman mu suka samu wannan sun samu komai daga nan bayan sanin wannan ga abin da zai biyo baya wal ubi mawa mawa'idihi da tsayawa ayi tadabburi ayi la'akari da wa'azozin ai samu izna wa a fi ajaibihi sannan malamai a tsaya na shar'ulomihi a yada ilimin qur'ani. wadda a ilai nan an ɗauko shi a atibiyanu fi adabi hamalatul ƙura'anu lin nawawi wannan aiki ne a kan ku ya mahaddata amma ba za mu bar muku ba mu ma za mu taɓa abin da za mu taɓa amma ku ne da babban ya hamalatul qur'ani ta matsalu hadayar ƙura'an ko kamanta karbiyan qur'ani fi zawati anfusakum ya kamata a cikin dan mu gane mahaddaci ya dace duk inda ka gama da shi ka fanshi ba kaya za ku saba uniform kenan da baju aikin ku ne zai nuna muku alaman haddan tarbiyyar ku zai nuna wa al'umma alaman hadda akwai alqur'ani amma ka haddace alqur'ani ka zamo daidai da mutumin gari kai ka tabi dole ka saba da mutumin gari kai fa mahaddacin qur'ani ne ko zuciyar mai haddan qur'ani ba daidai take ba da zukatan mutane ku duba mana a yakin inda yakin in ya gurba sai ba kawar da ake ne wa ina wane ina wane ina wane su ake jefa tuta da su ne ba sa gudu su ne suka san Allah su ne wa'inda suke masu wankakkun zukata to su ake damƙa tuta suna da ƙarfi har wani za a kace malam ba ka da ƙarfi sosai ba mu tutan mu ita ni kada a zo a faɗo mana ta hannunka a ji mana ita Allah ya sauƙaƙe ai Allah wa dare da mahaddaci ni a ce na taka a wurin yaƙi Allah kiyaye to haka ku din nan ku za ku nuna mahaddata ne ku ba ku saje da mutanen gari ba ba ma da mutanen kuke sajewa da 'yan duniya kuke sajewa hatta ƴan duniya shiga ku suke kallo su yi shiga irin taku kaga bi ka anto mace ce ba tsohuwa take ba da labari aka cewa wata ta zo an gayyace ta za a yi waliman haddan alkurani wasu mata sun haddace ƙur'ani suka zo walima da ta zo ta gansu inda aka kira ta ta ce kayi wanke baran ba abin da kika rubuta min ya saba da siffarsu in na je ba za mu shirya ba wakili ya zan fara Yan duniya ce fata faɗi haka waɗannan mutane ba Allah tare da su kwata-kwata ‘yan duniya ne bi ma'anar kalima da shigarsu da menene ɗinsu ‘yan duniya ne da kadan ita wannan abun da aka rubuta mata ya faɓa in ta je ta karanta musu wannan faɗa za su yi wa hamiluhu ku ɗauki ƙura'anin nan ila gairiku ma'addafa idan kuka iya ku je ku koyawa wasu za a ba ku kuɗi ko ba za a ba ku kuɗi ba allimuhul abana ku koya wa ‘ya'ya ya kamata ne karantar da ya kana da buri kana da manufa yaro nawa ka haddatar a ƙarƙashinka alarammomi nawa kake da su kada a waye gari wancan ya kusa haddasa da shi ka kwace shi wancan ya kusa haddasa shi ka kwace shi wannan ya ka kwace shi ka tara ka yare su ustaz wannan ba ‘ya'yanka ba ne ba ya ka zama hankaka wai suka ce wai mai da ɗan wani naka amma dai magana ne kawai ta hausawa saboda ba su ga inda yake kwai ne ba sai ce an gaga ba kwai ɗan wani ke ɗauka mai da shi na shi to kakka zama haka ka koya masa ya samu ka ya samu ka ya samu irin gudun duniya irin naka wada'u ilaihi aba al'aba ku kira iyaye zuwa ga alkur'ani ban da nan to wannan a jaya masa wazi a masallaci ko a jaya masa wazi sai kun ga ba magana wayo kafan na sani in za ka bari ka bari abin da ake bukata wa aqidu lahul hilaka ko kafa halaka halka wannan bai iya karatu da rubutu ba ga halkan ku lakkana masa za a yi wancan sun iya rubutu da karatu ga halƙarsu wancan suna da hadda ta izifi kaza ga halƙarsu wannan na da kaza kai kuma kana tsakiya kaga mai Allah zai yi haka za ku kudura halka halka halka halka da'ira ma'ana da'ira fil muduni a birane ne wal duk inda Allah kaddaro maka zama to kai haka ballantana mai kishi wanda ga wancan ke ka zo ka kaddan da kai dama na fi ƙauyenku. ku je kawai ka buɗe halkan hadda da hadda labi daga birni nan sai an ɗauki an kai maka saboda a can kuna da inda za ku yi hadda ba hayaniya haddan ku sai ta duran da aka haɗu aka yi aran gama to sai an gano hadda ku tafi to yaya ku haɗa masa da tarbiyya a lokacin nan za su samu tarbiyya tun da ba mai rusawa a ran amma nan ana tarbiya ana rufawa ana tarbiya ana rufawa can ma ana rufawa amma ba kaman irin nan ba kura kenan sannan mahaddata kun ji wacce magana da kyau tukuna in ji daɗin ɗora wata za ku je ku buɗe halƙoƙi nan ku buɗe a nan cikin gari kar ku ɗauka sai an ba ku kuɗi a galabiya masu son karatun ba su da kuɗi saboda haka nan can ku je ku buɗe halƙoƙi daga nan kalman gaba sa mata alama wasu wasadiru ku ne mujahidai a wannan zamanin manyan mujahidai ku yi haƙuri ku ninka haƙuri don dai ba maganan abinci idan ƙauye za ka tafi kai sallama da gida to baba mama in Allah ya kaddaro zan dawo zan dawo in kuma Allah bai kaddaro ba na tafi kenan ma haɗuwa lahira ka yafe min abinda da na yi maka ka yi min du'a'i Allah ya taimake ni Allah ya karbi aiki da za ku tuna wata mata ta ce wa ɗanta je ka yi karatu zan ciyar da kai da kaɗi ba wai za ka zai kawo mata abin duniya ba a'a ita za ta ciyar da shi amma sharaɗi duk abin da ka karanta ka aiki shi ni ko na ɗauki nauyin abincinka ban da ƙwalaman abincin mutane saboda haka nan dole masu ku ne wannan magana sabiru eh, isbiru sai wannan haddara bi duwa tsara domin in ba haka zai wahala ba ka dawo wurin kyalekyalen duniya ba a ce za ka je kai kwana uku a can ka dawo nan ba ka shirya ba ba daɗi ba ne ba kai alama ma yana da ka abin da ya same ku fi sabilihi laawa za ku ga fitina za ku ga tsangwama za ku gabi ta da za ku ji muyagun maganganun jahilai a kanku da muyagun munafukai su sun sani da gaggar za su yi su kulla su jefa ka a wata majeho mato wal yakun al da ku ya zama ikhlasu ke shine jagoranku wal mutaba'atu li hadai muhammadin bin annabi muhammadu manhajan fi hayatikum wa khudhu min min himamis salati salihin ba fa wai akan ku aka fara wannan ba muhaddada ku dauki manhaja curriculum din magabata na gari mai yuqawi abaimakum kataba yazidu bun abi sufyan yazidu dan wajen abu sufyan ya rubuta takarda zuwa wajen umar dan khattab radiyallahu anhu inna ala shami qad katharu mutanen sha'amu sun bi yawa yana <laughs> za a rabata wannan yanzu mabiya masoyanmu zalla yanzu Allah yawa da su ba maganan ka je garin su ba kinkino din nan cike take da ɗaliban ilimi Wula na lahulin kwana ba da kuɗin su suke neman inda za a ba su ɗakin kwana za su sai da dabbobinsu za su sai da amfanin gonansu malam dattawan su masu yadda ba za mu manta daga cin na ba mai zuwa yana tattara amfanin gona kutara kutara kutara tara zan je da kaina in kama ɗaki 'ya'yan musu koyi addini haka aka dinga yi rabin bakin suke na ji labarin cewa an dakatar da shi shi ike bin gona gona mutum zai zo ya sami ce mala na kawo mutum goma mutum ashirin na kan hanya za su gama kammala amfanin gonansu da ta masa kakka damu inda ya kai ne ba lokacin ɗauka kai ai kai daban ne ka kawo min ko nawa ka samu to da za a yi ɗakunan daidai misali gaskiya ba masu ɗakuna masu tsada saboda la'akarin da masu zuwa in aka ce ban aje min shi nan kusa a area nan ba aka ce an aje shi can nesa malam da wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu nan ma ana shigowa ana fasa su ne ya tsammani na sa doka duk wanda ka ɗansa daga makaranta idawa masallaci daga masallaci da safe duk inda duk wani ɗan da ya zo sai dai kiri in ka zo dama da safe za ka yi sallah asubahi a nan ka jira littafi ɗaya ko biyu ka koyi zama da manya maza ku ce makarantanku da rana kana makaranta da yamma kana ka makariba na yi to ka kai sallah wani wuri na son kanka masallacin ban yadda ka je wani wuri karatu ba sai ka girma ta kuna na sake ka ban sake ka wani magariba na yin same ka cikin masallaci kai ne ba za mu rabu ba da sai wajen tara daga nan na sallame ka to in kana ga baka gaji ba ga abokai nan za ka ƙara ka ƙara in kuma ka ji bacci ya kama ka to ko yara na ce ka a takura masa in dai za su yi bacci to a basu wanda kuma ya zai iya don kamfa ya zauna yi jadare mu mun yi jadare inda zan an gama sai an tashi tukuna yan ku ci menene ko ya kai su tashi daga nan lokacin manya za su zo su harɗe kuma sai wajen karfe biyu haka za a tashi kuma da asubahi za su tashi su yi gwali kakkatan zan kalman gwali shi zan ka nemi kalman ka inda za ka nemi wata sirrin haka to nan da za a samu irin wannan sun so sun taho da nan su garin ne can aka fahimci sunna aka fahimci addini aka musulunta ya zo ya samu shugaban sai na cewa a bani malamai a bani malamai za ku ga yadda ake zaben malaman na san ba za ku iya ba iyayenku wasu wasunsu ba a sa ku makaranta don ku koyar ba sai sa muna fata dottawa ku dinga fa ku in yaro na da hazikanci ko bacci ya taimaki manzon Allah kaga kai tsoho ba za ka iya yanzu ba me za a yi da kai ba karatun da za ka taimaka da shi ba menene ga ɗanka zai kofe ka ya kofi matarka ya kofi kakanka ya kofi yan uwanku zai je zai iya me yasa ba za ka taimaka ba da littafi ka taimaka da tarbiyyar in sun yi sun gama ni inda zai je ai dole za mu bibiya kuma za ku bibiya wanda muke da su za su yi mana bibiya duk abin da ya same su, duk ɗan da muka ɗauka muka kai shi wani wuri kaza to sai mun tabbatar da ainihin a garin wasarkin sarkin gari ga ɗanmu na. ainihin shugaban yan sanda ganin ga ɗanmu na wannan makarantar mu ne kusan da ita ma'aikatan ilimi na garin ga 'ya'yanmu nan don kada wani abu same su in ya same su to muna da matakin da za mu ɗauka ta sau daga in daji ne haka sai mun sanar ga malami na mun turo kada wani abu ya samu malaminmu kada wani samu yaronmu yaron nan ba banza yake ba yana da baya akwai waɗanda suke bi masa haƙƙi in ba ku kwanarsa ku damana da kayanmu ko kira ne zan dauki abu na nan je in ba shi kuɗin mota ya dawo gida ba wai ba abin da zai yi ne a nan ba an kuma Allah ya sa ku kuka haɗu da shi shikenan ku yi ta zama an ba ku shi har abada mu ma ba ma murna ya dawo ya zauna ya zauna na shi gaba da koyar da addinin musulunci ya mutu a nan ta inda zai samu ladan ribaɗi shi sa aka ce masa fasdiru wa sabiru wa rabitu nan ne za ka samu ribaɗi in ka je ka zauna ka ci gaba da yi in gari ya watsa ku watsa tare Wahataju hataju ila man yu'allimuhum tunda an yawa tunda an an yawa dole sai karatu wa yufaqihuhum fa inni bi rijali yu'allimunahum kai da dai ka taimake ni da malamai da za su karanta da su fada'a umar al-khamsa umar ya nemo wasu mutum biyar gangaran dattawa masu hankali ba za a tura yaro ba yaro ai yaro baya daukan yaro sai dai rungume shi a faɗi to saboda kanan dole a samu masu hankali ake turawa wanda suna da ilimin addini suna da hankali kuma in an ce ka tafi dole ka tafi in addinin musulunci ake bi sai dai yanzu muna zaune irin wani raba ba muna fata wa ma huwa inda Allah bi aziz wanda ya zo yi mu baya ake shi ya da ya ba da rayuwarsa ce je ka ga mahaifinka in ma na ga dugu-dugu ce mahaifinka ya zo mu zauna shi kenan muka zauna kaji kaji kaji kaji inda ya je to shi kenan ka yadda ma na je ce na yadda na ma je wurin na yi magana akan ba na yi magana akan ba sau da ka dai iya amma kana da wasu dubaran za ka kara a kara, amma wannan na wannan na riga na tabbatar da wannan sau da ka na eh, umar ina shi ya zidu ina cewa umar kai ya kira mutum biyar faƙala inna ikhwanakum kadi ta'anuni yan uwan ku san nemi taimako na ainihin biman yu'allimuhumul qur'an kaga ba ai maganan albashi nawa nawa za a basu ba maganan albashi duk abun da za a aka fa kuɗi ba zai kirki ba in na kuɗi za ku na to ƙarshen ka za ka ga karshen ka wata ƙungiya ce ta siyasa amma ba magana albashi annabi dai zai biya albashi Sai kuma zai karba a wurin Allah shi ne shaida kayi wannan aikin mala'iku ne shaida gobe kiyama za a baka albashin ka gaba daya yu'allimuhumul qur'an wa yufaqihuhum fid din kaga ba karatun qur'ani ba fiqhun adi za a koya musu sallah za a koya musu azumi za a koya musu wankan janaba za a koya musu yadda ake za za a koya musu mu'amala za a koya musu wayan rayuwar duniya da rayuwar lahira fa'inuni yarhamukumullah bi thalathatin minkum su biyar ne ce to ku bani mutum uku daga cikin ku in ahabbtum fastahibbu in kun ga dama ku yi ƙuri'a ana waye zai tafi waye zai tafi to ayi ƙuri'a ƙuri'a ba ta faɗa kan wa, wato ni yanzu mm, mata ta ba 'yar garin nan ba ce ba wane ne ce ba maganan matar karin za ta je shi kenan ba ta sake ta to me wane ne matar da ba za ta tsaya ka aikin addinin Allah ba ya rabu ka nemi alkur'ani Allah ya baka qur'ani kyauta to shi ne ba za ka je ka sadaukar da rayuwanka ba ka taya manzon Allah aiki menene ma'anan shaidawa ba abun bauta annabi Muhammadu manzon Allah ne za ka taimake shi inda ina raye fita yaƙi tare za ka fita to baya raye karantarwa kawai za ka taimake shi fa'inuni Allah bi thalatha إن أحببتم إياك فاستهموا وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا إنكم متوقع سكا بوكي كرجي سكا تيغامونا مو gani gani gani mutum akwai shi kenan ku dauko shi ba magana albashi fa qalu ma kunna lina tasahaba ɗayan su cikin mutum biyar din nan manyan mahaddata mutum biyar din nan ce da zamu haza shaykhu ya nuna ba a yau wannan tsoho dai tukun kuma ya haɗa alƙur'ani yana da ilimin addini yana da ilimin kaza yace ya tsoho tuko ya za a yi mu ya mu bar mu samari mu zauna a gari ai da kunya da kunya wa amma haza fasakimun wannan ga ƙur'ani amma bai da lafiya ko tuntun akwai irin waɗannan mutane yau da lafiya in ya kwanta sati ɗaya in ya tashi a kwana uku zai aikin wata guda to haka akwai irin waɗannan ya nuna ubayi bin ka'ab fakara du ma'azu sai ya fita ka gana akwai guda biyu kenan abu ayyuba sai ubayi bin ka'ab biyar ɗin to sai fakara jama'adu wa su bin samiti wa abu darda kaga biyar ɗin kenan faƙala umar to yanzu za ku tafi ga kwarakwalon ɗin ibda'u bi himsi ku fara da garin himsi sai ku je ku tace garin ku shiga masa gaba ɗaya ku kalli ku yi nazarin garin ku ga irin mutane fa innakum satajiduna an-nasa fiha ala wujuhi mukhtalifa yau da dama an ka kace za ka je riga sa ka bude makaranta ko an gwamma su ka bude makaranta ko wane ne ka bude makaranta ai za ka ga mutane ne barkatai za su zo yi eh, wannan na murna dama ban yi haɗa baki ba alhamdulillah da bude wannan makaranta Allah ya saka da alheri yanzu zan iya karatu wancan ya zo ina da izini sa eh, talatin in karfa talatin ina yanzu alhamdulillah da wannan makaranta wancan izinin sa biyar wancan menene kaza wancan ya to kaga mutane ne mukhtalifa sai ku zauna ku tsara shi sa aka ce ana bukatar hilak minhum man yulaqqanu ciki akwai wanda ake laka fada za ka iya fada kana fada yana fada ya rike gam gobe zo da ita a haka nan fada ya fada fa iza raditum minhum in kun gama raba su daban-daban yakum biha wahidun ɗaya daga cikin ku sai ku bar masa aiki to kai ka zauna an tsara ba za ku taro wuri guda ɗaya ba yau wannan gobe wancan shi kuma ran da ka ba wannan kuma kai me za ka yi wannan irin wannan lalace dole mu ce da shi karatu rana rana yadda san karatu rana ba karatun Allah ne ba in dai karatu na Allah ne to tur za a yi shi in dai da lafiya akwai karatu in babu lafiya ba karatu har za ka iya to mari kujerar kana nan ba mai hawa kanta in ka mai ka zo ka hawa kujerar ka kai ma ga fili nan mai mita ka kujerar nemi naka jama'an ya yi nau'ancin su zo na wannan ba maganan bakin ciki don wani ya tafi ya zo makarantar wani aji ka, wani ka iji haushi in kai ma naka ya tashi ta fi can ba komai kakka ji haushi kai da ka dinga hararsa wannan amu kenan shigo da shi dai amma dai wancan dama shi kaɗai ne wani ya faruj wahidun ila dimashka ɗaya ya tafi garin dimashka Wani ila falastin ka duba ba tun lokacin umaru falasɗin take ƙasar musulunci sai ga yau jikokin birai da aladu mala sun ɓata ƙasar sun karɓe muna ji muna kallo sai ga shi ofishin annabi na hannun yahudu nan ne yi sauka yi tafi sama ta nan da ya sakko mata nan ya sakko wurin bai shigo hannu ba sai bayan da Allah ya masa wafati Umar ya karɓo ga shi yadda mutanen ke son addini yau ga abin da ya faru musulmi na da zuciya ma ba zai iya dariya ba yadda kaskanci ya zo ya mamaye su na san in ka kalli na ta ko nan garin mu gashi nan ba adadi inda za san gara ake kaza namu ne komai namu ne yanzu an waye gari ba kowa za ka ji mutane suna bayani kabilan wani sa sai sai lokacin sardauna ainihin wajen tafa'in da biyar bisa ɗari musulmai ne yau an waye gari biyar ne musulman a cikin tafa'in a cikin ɗari duk muna ina ba a su ba bane ba ba a je an nuna masu bane ba su abun ba abun ma bakin cika yau biya suke ga kuɗi wa zai zai zana koya mana wanda bai kamata ba a je saboda kuɗi ya ta ce a je don Allah hmm? Eh? eh yi a a ai da je kaga ai an babu formula yanzu kai na zama nan zaka ga ina ta jin kunya ni fa ban taɓa zuwa makaranta ba mallam shi ba komai irin ka take nema ina wani irin ka in ka san irin ka haɗo min su kai ka ƙi abu mu yadda da kai a nan wurin ba fita ka bar mana ibo imu shi kenan ka tara inda za ka lakana musu ka lakana musu sannan kana koya musu haruffa kana lakana musu kana koya musu haruffa in an bari karatun addini ba a da tsaye munti goma ya isa kai musu wa'azin da za ka yi musu wanda za su riƙe ba dogon labari da za ka kawo musu su ba su bukatar burgewa yau ko zan kan janaba za mu koya shi kenan ka kan wankan janaba ya isa gobe alwala muke so za mu koya ko kuma a fati mun ga wannan yanzu alwala za mu yi a ɗauko ruwa a yi alwala wannan ma ya yi wannan ma cikin raha kaga kowa ya iya alwala wanda ya karanta alwala ma bai irin taso sa koya musu taimama wata rana sallan juma'a za ka kwatanta musu ba in kun ce za ka liman ya yi kaza ba ga menene ya yi kaza ba ta idda abubuwan da ba a so duk na za ka koya musu saboda kanan wannan an tashi za a irin wannan gaba ɗaya ke haɗawa da wanda ya iya da wanda bai iya ba kamar ai karatun technical ne kowa da kowa iri daya ake da mai digiri da mai primary certificate da wanda bai da certificate in an zo wajen koyar da sana'a gaba da ake ɗauka tare tare to haka to haka za ka yi abun halka halka halka halka an tashi kuma ana karatun wannan ga halka so wannan ga halka so wannan ga halka so kai kuma ka kai mari ka kai bango ka kai mari ka kai bango haka sai dai halakatu din ba za su yawa ba kai dai za su yawa a hankali daga inda wannan ya je gida bai yi haɗa baƙi ba aka je yana karanta qur'ani ran bada dau wana ina ka koyi wannan ce ai malamin mu ne wai kaji kaji kaji sai da yana zo ni ni ma malam zan dinga zuwa balla ce ba kuɗi ha ai da abun ba haka za ka ga irin yadda za a dinga roshe zai ce ba kuɗi tunda mutane ba su san kiman ilimi har da za su ɗauki kuɗi su bayar ba kai kuma ta aka ce fosbir isbir wasabir kuma warabi banda yawo ba zuwa ta'aziyya ba zuwa ziyara ba zuwa gaishe gaishe an yi mace mace a garin mu kaza an yi wane ne ba ruwanka da mutuwa an yi mutuwa Allah ya ji kansa wanda ya mutu kai kuma kana nan ka kafa ka tsare akan jarinka gobe kiyama za ka tashi a gaban jarinka shi wa'annan jarin jarinka kenan in ka mutu a ɗan tsakanin za ka tashi gaban Allah za a kai ka gaban manzon Allah ga mai kaza ga mai kaza ga ga ma aikin ka rubuce kai kokari kada kai ikhlasi kada ka ba aikin ka zai rushe gobe kiyama duk kai komai don Allah to haka wannan Dimashka wancan Falastin qala faqadimu himsa suka fara suka bi umarni kaga bambancin an ce mutane ku je ku yi karafe su canza gari ne guda uku amma yanzu ku fara da kaza in an gamsu ku yi kaza in an gamsu ga kaza suka ɗauki wannan eh, kwarakwaran ɗin nashi kuma kyauta shi ne ake cewa duk duniya ga baki ɗaya musulunci ne ya fara raba ilimi kyauta kafin wani gari ya ba da ilimi kyauta ko a duniya wani ɓangare wani yanki wani kitin ya fara ba da ilimi kyauta musulmai suka fara to saboda kana suka zo hin su kanu biha hatta idza radu minan nas har suka gamso suka tace nan ne aka fara gwadawa a kama biya ubada kaga nan aka bashi maimakon su taru duka wa kharaja abu darda ila dimashq wa mu'adhu ila falastin kaga yadda aka yi nan duk haka za su je su yi a takaice nan suka zauna idan ka tafi kyan ka ba dawowa sannan ka tafi shi kenan nan yi duka zo ganin gida amma ka tafi ka tafi kenan ba maganan ka da ce na dawo yanzu ka ba kai mana mai koma an kaje san kaje kenan yanzu da a kuma ya ce wane ya mutunci ta Allah jikan sa? shi yasa nace muku tun farko ka ga iyayenka yanzu fa ka ba da rayuwar kawo ban Allah Allah baba ka yi hakuri Allah na ya halicce da na ba da rayuwa na ga Allah na ba da rayuwa na hidiman addinin musulunci wanda annai Muhammadu ya zo da shi na ɗan san ɗan abin da na sani kun ga anan wane na yi wane na yi wane na yi zan koma can wuri kaza ba masu yi in ga Allah zai zan je in koyar da littafin Allah hatta idza radu eh, ko eh, wa kama biya da na wuce wannan kharaja abu darda ila kama mu'adu ila falastin Samata. fi ta'una imwas shi mu'azu a ya mutu hende je falastin bai dawo gida ba ma magana labarin ya zo ganin gidan ko ya zo da sallah za a yi hawan sallah da shi ko za a yi menene bai waigo gida ba kuma babba ne a nan ɗin ya koma can allah ba sa cikawa yanzu gobe kiyama a can a ta da shi a bakin aiki sun masara ubada ilal falastin daga nan ubada ya haɗa ya tsallaka ya koma falastin don wani dalili shi ma dai wa biha mata ai kaga ba zai yi ba ce ka je an baka kana gari kaza kana koyarwa matar kana nan ka gaskiya baka shirya ba wannan harka taka ba ta yi ba wuce da matakka in ta ce ba za ta je ba koma a can garin za su baka matar in wannan ta ce ba ta son ka wacce za ta so ka haka samu kai aure wallam yazal abu darda abidi kashi kam shi ma hatta mata larabawa ne ƙuraishawa ne khazarajawa ne ansarawa ne amma bai taɓa tunanin ya dawo gida ba ya tafi kenan radiyallahu anhum wa radahu to wannan ne ake so ku koyi da wannan in ka je can ka tsaya ka zauna bil haqqi ba ne biyan ka sai Allah wa ta konul aljiddiyya haka himma take fi ta'alimi kitabillah wad da'wati li dinihi kira zuwa ga wannan ilila halki da amfanar da halittu ba musu kurari da ilimi ba har ni kaza ne in ta kwali da kaza ni nan na je kaza ni ina da menene kaza to me amfanin ka kwalayen banga. wa ke amfana da kai wa ke amfana da kwalayen naka can cibiyar ku inda kuke neman kuɗi wanda je wurin ku kuɗi je nema kuma kuɗi ke nema wurin ka zo ka ba da ilimin domin Allah ga masu koya domin Allah ba za su yi kurare da karatun ba hatta walau ta garraba anil ne ko za ta kai mutum ya bar kafansu hatta da za ta yi ta garraba an anil ne wata hamalul mauta su ɗauki mutuwa can fi sabilin gayati annabila hain dal mujahidi na sadakai ya ahalar da fura a ƙarshe dai kira ne masu dukiya don da kusan ku yi wani abu akan alkur'ani da dukiyarku wannan hanya za ka yi kada ka je ka samu mutane suna katon gwada ka ɗauki dukiya ka ba su ƙungiyar bara ne tun da zauna da ƙungiyar bara za su zo su karanta masa yi masa kan ƙwararri nawa ka yanka kayan ka yanka menene ka ba su kai da Allah wannan ba shi ake nema ba ina inda za a samu bayan Allah a karantar da su ƙur'anin su ma suna shirin za su je su koyar shin tukuna ma mai karatu yana da ilimi ko ku haddace kawai wannan shabihun biboka ya ce ne shi kana neman siyafa za ka kana neman ka zaɓe shi kenan ka taro su karanta ma ƙur'ani ka kashe kuɗin nan ka kashe su a banza ka nemi waɗanda suka zo ilimin addini in ma kana son za a nuna ma wannan gari kaza yake ga makarantar sosai ya zo neman ilimi a nuna maka shi za ku ɗauki nauyin kuɗin makarantu eh, eh, karatunsu a'a karatun inda suke karatun babu wurin kirki za ku buɗa wurin ɗin sai ku buɗa ta inda za a ƙara halakatu ɗin to wannan shine galiban in ka buɗe makaranta ba za ka yi riƙonta ba kuma ka sai ta zane maka wata hanya ta siyasa sai a dinga abin da yau Kai wannan Kai yi bandan-bandan nan ka samu masu karatun ka karfafa su wanda akwai masu yi na Allah ba ruwansu da kowa in ba abin da shafi karatunsu ba to irin su yin kamata a karfafa musu gwiwa waye zai je wani wuri ko kana sun na san ɗin suna nan mafan da suke wannan ya tashi daga nan ya koma can ya buɗe makaranta ya fara yi da bukka ya fara yi da kaza yanzu ya kai kaza yanzu ya kai kaza ba su nemi taimako ba ma ba amma in sun fara ɗan gini ana iya gina masu ana iya sun gina a rufa masu ana iya in an yi kaza in je kun himmata ba komai wannan za a je ne sai an kai ku kun je kun gani wa idan ku tukuna nan wurin suna bukatan kaza wane kuwa kun san shi ba ainihin abin haka wal ce da bayan masu matsayi za ku iya ba da izini za ku iya samar da wani kaza waɗanda suke da faɗa a je fi biladin musulmina innahu la sharafun lakum wallahi girma ne gare ku a ce yau ta hanyar ka alaran ma nawa aka fitar mahaddasa qur'ani sannan a cikin alaran momin za a samu masu rai za a samu masattu ba duka kwai ke kyankishewa ba kaza ta kan yi kwai wani lokaci guda sha biyu amma da wuya wani lokaci ɗaya zai kai labari to haka za a yi gobe ma a faki barinka wani shaho ya tufo mata ‘ya'ya ka yi ka yi ka gama uh, su kwashe su ce ba komai ka sake zuba wasu to shi a haka za ka so mai rai to haka masu haddana kun an ta sahibu fi ta'alimi kitabillah ku sa gudunmuwanku a koyar da littafin Allah bi amwalikum hatta wa bi jahikum wani matsayi yake da shi matsayin sannan sa da daidai shi da dukiyar zai faɗi a yi za a sau da dama za a fara makarantar sai shaidan ya gito rikici ya kaure a garin a ce to a dakatar da makarantar to in dai an duba ya kamata a duba wasu su duba maka kai karatun nan gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba sai a nuna maka gaskiya ne in ba gaskiya ne ba ce kai wannan akwai shubuwa wa kam huwa azimun تشمل الخيرية التي وعد بها الرسول واندى الهيري زي جمي واندى النبي القوري خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم جعلنا في الخير نصيبا وافرا وجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وفي أرصات القيامة شافعا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله